Assalamu alaikum masu sauraron mu. da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Lelewal, kashi na hamsin da bakwai na marubuciya Fatima Muhammad Gurin, wanda ni mama Alim da ke karanto muku. Kai Adile gida yana murmushi shiga tole da aya ne yi alwala, kasancewa da dumar guda ɗaya ce ya sa ya karkata musu. Adil ma ya shiga ya yayo, ya zo gefen shi suka tare da sallah kowa tashi na kula yake yi. sun jima suna na fulfuli kafin suka sallame ayan ne kawo suratul naba'i yana aya ɗaya sai ya saki tare da kallon adil da hannu ya mishi alamar ya ɗaga nan suka fara musaffa sai da suka kai har nasi izo biyu cif kafin suka yi addu'o'i sosai suka shafa alhamdulillah dukkaninsu wani sanyin salama suke ji yana ratsa zuciyoyinsu Nuna mishi gadon a ne ya ce hau ka kwanta adil kai ta tasbiya, har bacci ya ɗauke ka. Insha Allah za ka ji sassauci. Duk da bai gane abin da yayin nashi yake nufi ba ka ya hau ya kwanta yana abin da yayin nashi ya umarce shi da shi har bacci ya kwashe shi. Bacci mai cike da salama. A nan kan sallaya a yayin yake shingida san bacci ya ki zuwa idan shi. Mafita kawai yake son samarwa ɗan uwan shi. A haka har aka kira sallar farko. Ni Nikewa ya ci gaba da kai wa Allah kokan shara aka kira a salatu. Rakatanin fajiri ya kafin ya tashi Adil shi ma ya suka wuce masallaci a tare. Bayan sun dawo Adil ya sake kwanciya saboda bacci ne falidan shi. Wurin karfe tara Ummi Sala da Yasmin suka shigo a shirye tare da abinci. A nan suka samu adda mai ta shigo da abinci har ya ci. Adil na nan kan gadon marasa lafiya yana ta bacci kuma a ya hana adda mai ta tashe shi. Abincin suka ajiye suka yi mashi sanda jiki sama sama ya amsa har na Ummi kuwa. ita karan kanta ta fahimci a yana mata kallon kallo da ta rasa dalili sai dai su zuba tana mishi kallon biri ne yana mata kallon ayaba Masu kai minti talatin ba ta ce za su wuce gombe tun da ya ce allah ya sare bai sake ko ɗaya kai ba wai shi yake daddana kamar ma bai san da su ba kallon gadon ta tare da ɗan jan saki ta ce adil bude idon shi yana mai kallon maman nashi ganin rana har ta ratso labulen ɗakin ya sa ya miƙe zaune harara ta watsa mishi ta ce idan idan ba fatan sawa kai cuta ba me na kwanciya gadon marasa lafiya ka kama bacci kamar sakarai ka kyale waɗanda suka cancanta suka kuma saba su ta hawa mana kallo ɗaya ne mata dan tabe baki ya dasu mai tace a ummi wani irin magana ne haka akwai wanda ya cancanci ciwo ne tace wa ya sani ne sumayya kin san akwai da yawa da ake kasa kiran su suke kiran kansu da marasa lafiya saboda tsabar zalama da san duniya bai ishe su ba Adil ne ya ce ummi idan kika ga mutum na rayuwa duniya lokacin shi ne bai yi ba bawa bai isa kashe bawa dan uwan shi ba idan har ba kwanan shi ne kare ba ya zama sanadiyya sai dai Allah shi kadai ke da ikon kashewa da rayawa a duk sanda ya so dalla mishi harara te take da Allah yi min shiru kafin jiyo kanka shashasha ka san ina ji da takaicin auren waccan mai yadda zaka alaka ba kanka nan da kwana biki biyu idan baka kiyaye ni ba yanzu sai in sassafa maka wanda bai san inda yake mishi ciwo ba ni dai nayi bakin cikin samun ka a matsayin dawon layi duk rayuwarka ba abin da ka tsina namun sai bakin ciki ummi ai ne furta cikin kaurara murya ya haɗe gabas da yamma kamar wanda aka aiko da sakon mutuwa tsare ta da idanuwan shi da ke sa duk tsaurin idan mutum ya ji shakkar shi idan fara idan fara mi me ka maganar rami ne kam ina ce gombe kuka yi yanzu Allah ya tsare ba shi shikenan ba za ta yi magana sai kuma ta fasa ta cewa adil yaushe za ka zo kuma da waye kai tsaye ce da yaya za mu zo duk sanda ya tashi tafiya walau yau walau gobe cikin bala'i ta ce ban yarda ba ban kuma amince ba yau yau da nake so ka ɗauko motar ka ka biyo bayan mu zaman da biya zaman da biya baya amfanar ka da komai to zaman me za ka yi tana kaiwa nan ta fice su sala suka bi bayan ta a yana dasmayya ke kallo za ta yi magana nuna mata adil da ke kan gado da ido a jiya zuciya ta sauke ta ce za mu wuce yanzu mu ma idan bashir ya kawo sallamar sai adil ya kai ka gida ka huta idan ma sai gobe za ka shigo ba matsala amma ka ja ummi ba ta so ku haɗa mata hanya da dako so please da allah ka girmama zancenta allah ya tsare su kai mata ta fice gida don ɗaukar yaranta direba zai wuce da su gombe sauka Adil ya ce ya ka yi haƙuri don allah ka jure komai zai wuce murmushi ya ce adila haƙuri da me fa Shiru Adil ya gani yanda ya zuba mishi ido mai da idanuwan ya kan kofa, jin ana tabawa. Dr. Bashir ne ya shigo ya bashi takardar sallamar shi. Karba kawai ya bai ce mishi komai ba hakan ya mugun ba Bashir mamaki. Kamar zai yi magana kuma sai ya fasa ya fice. Tattare kayan sa Adil ya bayan ya yi burush ya ci abinci suka fito a motar Ayan. Suka isa gidan Ayan din. Har Adil zai fita Ayan ya ce ka je da motar ka shiryo ni ma shiryawa zan yi. Ga wanda ya mika mishi ATM card din shi. Kai mata full tank sai mu wuce. karba ya bakin shi fal magana sai dai ayan bai bashi damar hakan ba ya fi cikin gida abin shi a jiya zuciya adil ya sauke kafin ya shiga motar ya ja ya fice daga gidan a gombe kuwa da ranar bilkisu kasarin tsati tsabar yadda fargaba da rudani suka cika ta ita karan kanta bata san abin da yake damunta ba ta dai san da ba ta san da bala'i hankalinta a mugun shi yake kewar iyayenta ke kara na kurkusarta nan san kasancewa da yan uwanta shi yake addabar ta ba ta son auren nan na jibin nan da za a yi mata so take a aurar da ita kamar yadda ake aurar da kowace mace mai yanci a ɗauko ta daga gidan iyayenta da yan uwanta a shigo da ita cikin dangin miji sai dai ta aurar da kirkitacce ne a gidan miji za a aurar da ita su za su yi mata lefe su kuma za su yi mata kayan ɗaki su kuma ɗauke ta su miƙa wa ɗansu kuka ta kusa kwana tana yi tana roƙon rayuwa da abin da zai je ya zo tana cikin fargaba wannan aure zuciyarta bata gamsu da auren ba da safe kuwa su kuku ta tashi ya karfe tara tana kwance duk sai islamin sun mata magana da kyar take amsa musu su karan kansu sun lura kamar haɗe musu rai take yi duk kuma wani abin da ya shafi bikin nasu sai ta nuna ta tsana ko dariya ta kware rabon da su ga ta yi an kwana biyu har gwara idan sahar tana wajenta islam ce ta fito ta nufi bangaren babba don ta san can za ta sami inna ne karar bulkisu za ta kai inda abin da suka yi mata ta faɗa musu, ta daina musu shan kamshi haka. Falon farko ta shiga ganin ba kowa sa ta nufi na biyu. Ta sa hannu da nufin turawa kenan ta ji babba na cewa, Sadiq na ce maka mu bar maganar nan a haka tun jiya ko ban faɗa ba. Me yasa ne kuke so a koyaushe kuke mayar da hannun agogo baya? Yarinya da kanta ta amsa ga wanda take so. To ya kake so in yi? Ko nuna min za ka yi kai ka haifa da adil ɗin ban yi son yanke hukunci kansu ba. da sauri abu ce ka gafarce ni babba ban kawo magana saboda in bata maka rai ba ka yi hakuri idan na faɗa abin da ya so sa maka rai abu abubakar ne ce amma babba zancen sadifa abin duba ne yi mana shiru abubakar babba ya furta ran shi na ƙara ɓaci shi adil ɗin ba ɗa ba ne ko don ban haifi uwar shi ba na zaɓawa ayan islam na zaɓawa ayan islam ki aisha inna ni kin ce ba haka ba ba ta yadda za a haɗa islam da zahira kishi su zauna lafiya ina kokarin na sama mishi wata mai nutsuwa da hankali sai dai kai aliyu me kace ayan murdaddan mutum ne kara hada shi da wacce ake kunyar gidansa a zo a ji kunya ya kasa zama da ita musamman tunda ba son ta yake ba tabbas na yi nazari ganganun ku kan hanya yake duka na fidda ayan cikin waɗanda za a ɗaura a aure gobe sannan kai sadiq ka zo da ka zo da wannan magana kuma duk kun taru kun ba shi goyon ba wannan gaskiya ce ko san kai duk suka yi ina nace ta sauke ajiyar zuciya ta ce Allah ya wuce ka insha Allah an bar magana daga nan inda aka yi ta Allah ya zaba wa kowa abin da ya fi alkhairi ni na tafin hadawa yana abin da zai bukata ya ce mun suna shirin tawowa da Adil da sauri Yusulan ta fice har tana tuntube bangaren innani da ya fi kusa da babba ta shige tare da shiga dakin su tana son haɗa maganganun abubuwan da ta jiyo Aiko, aiko gwara da inna ne take hada ta da ayan saboda ita ma ba yarda za ta yi ba, ba za ta taba kishi da zahira ba, in ba filin dambe suke so a gidansu ya zama ba. Bare ma ba za ta yi auren wanda ke iya dukanta kan figigiyar matar shi ba. Murguda baki ta yi kafin a fili ta ce, to me za ba suke so amma ba fa yaki. Inna ne ce da talle ko ta ce, anya kina lafiya kuwa? Ya za mutum ya zauna ya ta zuba zance shi kadai ko kin zama kwarkwar ne? da sauri ta karasa ta kama ne nan ta ce yauwa Grammy ya ayin dama magana na zuwa miki akan bili da sauri nani ta ce me ya same ta islam ta ce nani bili tana cikin damuwa da muka rasa menene tunda aka ce satin auren nan ya shiga take yawan koke-koke da tunane-tunane nani jiya wallahi kusan kwana ce tana kuka na tambaye ta kuma sai ta ce ba komai idan zan batsa mata sai ta kara fashewa da kukan ko ta tashi ta bar wurin na ne ta cikin nazari gwaggo Hadiza maman Islam kenan da ke bakin kofa ta ce, "Kai ya Islam, ba wani abu ba ne hakan wasu amaran zulumin aure na saka su haka musamman ita da na san za ta haɗu da kewar iyayenta amma ai ta amsa tana son adil ɗin ko?" Cikin gamsuwa ina ta ce haka ne kuma Hadiza har na shiga damuwa, ki kwantar da hankalinki Islam ba komai. Turo baki ta ce ina ni kuma wani Islamimiya, haba dan Allah. Ta bai baki dai ta ce to me marabar islam da wani islamiya cikin diddiya kafa islam ta ce momi kin ganta ko dariya suka ya tare suka fice jiya dare su momin suka duro kasar da kayayyaki na ban mamaki lefe na ji da gani already ma an kawo mofi sai dai nasu ya faduwa oba tsakar dare suka yi sosai yau da safe momi ta shigo saboda bayanan da bata gane ba wanda fasa da yake mata jiya abin ya ruda ta ita karan kanta sai da hukuncin babban bai gamsar da su ba sam nan ta daga waya ta kira daga karshe sai ga gwagwa diza da kuka shabe-shabe ita kadai a ɗaki Koma a bangaren su dai suka ci gaba da hara da abubuwan amare. Antu suna kamshiya ta lura Bili yanayinta. Janta ta yi wani ɗakin ta rika kwantar mata da hankali. Ba tare da ta tambaye ta dalilin rudanin da take ciki ba. Saboda ta tabbatar tono hakan zai iya sa ta kasa kwantarolin kamar yadda take kokari yanzu. Suna cikin hakan Islam ta shigo ta jata zuwa ɗakinsu na masu lalle guda uku da suka gayyato. Suka tsantsara musu. Ita Bili ta ki yi mata yanayin wanda su Islam suka ce, saboda bai dame ta ba. Ja ta ce a yi mata zanen ba karamin kyauye ba, daga bakin kuwa da ta ce tana son irin shahajjan, su Islam sun yi lallan su jiya sun so a yi musu tare, amma ta ce ita sai yau za a yi mata. Wurin karfe biyu su mi suka iso kusanta da sa da su mai da da rufaida, gida fa ya ɗau mutanen biki kaca-kaca, hidima ake ko na ina 'yan uwa sai tsasafowa suke mota-mota. a lokacin har an gama decoration inda za a yi kamu cikin gidan ne filin kwallon da ke gefe aka hada har harabar gadin aka kawata sosai ba kaɗan ba har masu make up da aka kira duk sun yi so aisha aka fara yi bayan game mata aka yi wa mafida duk kuma sun sha kyau ba kaɗan ba bakaƙen fitted gown suka saka aka yi musu ɗaurin mai kyau da golden ɗin abu wanda ya ji wanda ya haɗi ya haɗuwa ga kuma takalman su da fas ɗin su su ma galdin kala da aka zo kwalliya kan bilkisu kuwa sai da ta gamawa na sarranta kafin ta zauna kasancewar ba ta sallah ya sa minti kaɗan sai ta ce za ta shiga banɗaki haka za ta shiga ta ɓata lokaci kawai dan dai ba ta son abu sa'isha ne za su zo su ta bubbugawa haske ta zo ta buɗe A na ƙarshen makowa zallewa ta yi take zuwa har sai da momi ta zo ta zauna a kan Bilkisu ta nutsuwa kai mata shi ma ba dukkan fara'a a fuskarta. Abin da yake ba ɗabi'ar ta ba sai dai bata san hakan ba karamin kyau ya kare mata ba. Kowa ya ganta da aka gama sai ya furta masha Allah tabarakallah domin ba karamin kyau ta yi ba. Wuraren karfe hudu aka kare suka fito a tare su uku saboda isowar 'yan uwan mijin Mofi da za su kama ta. a tare aka fito da su kowa ka gani cikin ankuwa daɗe an sha ɗinki style ba wanda ba za ka gani ba gida ya ɗauki kiɗa bayan an kama kowace dj na aikin shi na sakin sauti masu rawa na yi masu ciye-ciye na yi aka wanga leged motar ayan je ta kuso kai cikin gidan kasancewar baka ce siɗin da kuma bakin gilas ba a kallon na ciki sai dai na ciki ne ya ga na waje tunda motar ta shigo wasu hankalinsu ya koma kan yayin da ayin kuma ƙara kiɗa ya saka shi jingina a kujerar limshe ito Allah ya gani ya sani hayaniyan nan jin shiru adil da ya tuko motar bai fita bai saka shi dan bude ido ya kalle shi wuri guda ya wa ido baki sake yana kallo ko kiftawa baya yi daga saman lafiyayyen yadin da ya amsa sunan shi wanda ayin ne ya saya mashi su har kala bakwai na bikin ya bashi har da kuɗin ɗinki ya ɗora mashi ɗinkawa kawai aka yi aka kawo su a yanzu zai yi rantsewa yana jin bugun kirjin shi ya wani rawa jikin shi ya so ɗauka. A hankali Ayan ya kai idan shi inda ya ga yana kallo. Ayan kan numfashi ne so gagarar shi fita da ƙarfi ya fusge idanuwan shi tare da rantsewa yana kiran sunan Allah. Da gare iya kontrolin ɗin kanshi ya bude idanuwan shi da har sun fara rinewa. Ya tabo Adil wanda firgigi ya dago ya ce yaya ya dai me kake sauri ne ka yi hakuri gobe ne fawar haka insha allahu ta zama taka. murmushi adile yana dan so ya sai kuma ya kallo a ya ce yayan shigar maka da trolley ka girgiza kai a ayan yana dan taɓe baki ya ce hmm ina suwa da zan sa ango aiki ya sai amarya ta shiga da karata kotu a rasa lauyan da zai kare ni dariya sosai adile ke yi kuwa murmushi kawai yake kamar ba shi yin magana ba sanyi yake ji yaran shi idan ya kalli fara ganin nashi yayin da ta wani bangaren yake jin zafi da raɗaɗin ciwon shi ya sani ciwo ko na ɗan farce ne babu daɗi bare shi da yake fama da ciwo a kwakwalwa to nashi da sauƙi akan na adil tawashin da adil ya yi ne yasa ya dawo daga duniyar tunanin firgigid kallon adil ya ce mu je ko a tare suka bude kofa suka sanya kafafuwansu kasa haɗaɗɗen cover ɗin shi da ya ji wasu kalar stone da ke ɗaukar ido masu kallon ba za ka ce ga takamaiman kalan saman ba sai dai ƙasan brown ne a yan kenan sarkin karfin hali Kasusuwan jikin shi ba inda baya ciwo sai dai ko a fuska da wuya ka gane. Sai yake da wani yadi mai tsananin taushi light brown. An mai dinki irin na zamani haf jamfa mai dogon hannu. Lis ɗin ya makala shi, shi ma lis ɗin kaɗai abin kallo ne. Gashin kanshi ya sha gyara sai kalli yake da gefe da gefen hular da ya kafa ta zauna ɗas ga agogon hannun shi da zofan azurfa da ya saka a yatsan shi Mushafik da yake tsaye da wasu yan uwa suna hotuna ne ya karaso ganin ya zaro jikin shi baki ɗaya daga mota. Adil da ya matasan samarin da ke hirar hirarrakin su gefe ya kira ba da akwatunan su duk sun san inda za su kai. So wucewa kawai suka yi bayan sun gaggaishe su. A daidai lokacin da Adil ya zagayo a yanda Mushafik suka fara tafiya ba tare da ya kuma kallon inda take ba. Saboda yawa kansa alkawari ba zai taɓa bari abin da ke ran shi ya yi tasiri ba duk da ya lura